Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Alhamis 11 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA Hausa.com a intanet. da ma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama shirin kai tsaye ta VOA Africa akan mita biyar a zangon FM. A faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Halima jimrau Yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da muhawara akan maganar baza hotunan tsaraici da abubuwan batsa ta wayoyi da intanet da kuma yadda wasu 'yan ƙananan yara ke yin wannan abu don wasu na tursasa musu. Idan kuna tuni a makon jiya, Dr. Abdullahi Mai ma Madaki, ƙwararren masanin ilimin nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano, ya faɗi dalilan da suka kawo wannan matsala. A yau kuma za mu duba hanyoyin fita daga wannan matsala. To tun da 'yan Adamu ne suka ƙirƙiri wannan fasahar ta zamani, jama'a intanet ɗin gaba ɗaya. kenan akwai bukatar 'yan adam ɗin su yi zama su kuma duba yadda za su kawo gyara don haka za mu duba yadda fasaha da ƙwararrun masana ilimin sadarwar zamani za su iya haɗuwa wajen sauya ɗabi'un jama'a don a tantance ko kuma magance wannan matsala ta tursasa wa matasa maza da mata yin baɗala ta wayoyinsu na salula da kuma intanet. Haka ne Jamila da Usman kuma ganin cewa fasahar zamani da intanet sun zama jiki a rayuwar yau, kenan dole a samu mahita da ba za a iya kwasa yin amfani da su ba. Da haka mun sake gayyato Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki, ƙwararren masani a wannan ilimin nazarin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano za mu tattauna da shi a cikin shirin nan na yau da gobe shirin matasa. To da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter game da yadda kuke ganin fasaha da masana za su haɗu su magance wannan matsala ta lalata ta intanet da baza hotunan tsaraici ta wayoyin salula. To sakon farko daga shafin Facebook na Tasi'u Sani Bello ya ce gaskiya abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa dalili kuwa shine kafofin sadarwar nan suna da yawa kuma ba kowace kafar sadarwa ba ce take da tunanin cewa suna kawo wa jama'a illa hasali ma suna ganin cewar a bar kowa da 'yancinsa babban magani shine iyaye su sanya ido kan 'ya'yansu su hana su rike manyan wayoyi ni wayar kan tebur ma na saya wadda zan aura kun ga babu batun shiga wata yanar gizo kuma na fahimtar da ita cewa ba na raina ta bane sai don ganin ginin da iyayenta suka yi mata na hana ta amfani da waya shine na roƙe su da su bar na saya mata ta kan tebur yadda kowa zai iya amfani da ita ba tare da wata illa ba Salam yau da gobe, ina ganin wannan al'amari yana buƙatar haɗin gwiwa a tsakanin al'umma, musamman malamanmu na addini da su haɗa hannu guda wajen faɗakar da al'ummominmu a kan illolin irin waɗannan shafuka da kuma ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a, saboda abin yana buƙatar taron dangi. Idan dai aka yi wannan yunƙurin to ba shakka za a samu sauƙin yaɗa ɓarna a kafofin sadarwa ta intanet. Saƙo daga Sani Hamza Harbau. nasiru Kaino haɗejiya albani ya ce hanya ɗaya ce mafi dacewa a katange gurɓatattun shafuka da suke ɗora abubuwa marasa kyau kamar yadda ƙasar saudiya ta yi duk shafin da zaka shiga sai da amincewar gwamnati duk shafin da gwamnatin ƙasar ba ta yarda da shi ba ba ka isa ka shiga ba baya ga haka akwai masu sa ido sosai a harkar yanar gizo sabanin kasashe irin namu na afirka muna fatan mu ma gwamnatinmu ta dauki mataki irin na kasar saudiya yau da gobe mai kashe rigar dogari aini hanya ɗaya da nake ganin za a magance wannan hanya ita ce toshe duk wasu kafafe da za a iya nemo hotunan da kuma bidiyon duba da yadda akwai wasu shafuka masu lasisi a intanet aikinsu kawai shine yada irin waɗannan munanan hotunan batsa da bidiyoyi Saƙo daga Imran Taura. Yusuf ɗan Arlit Muhammad ya ce, yau da gobe abin da kamar wuya sai dai in kamfanonin sadarwa za a sa ma dokar su bayyana masu wagga ɗabi'a a fili kowa ya gansu hakan zai sa 'ya'yanmu su ji tsoron shiga su ma iyaye su ci gaba da ma 'ya'yansu gargaɗi haka kuma 'yan jarida ku ci gaba da yin shirye-shirye wanda za su bayyana illar yin haka salam yau da gobe ni gaskiya shawar da zan bayar ita ce ka'idojin shiga intanet sun yi kaɗan mataki da za a ɗauka kuwa shine duk wanda yake son yi duk wanda yake son yin amfani da intanet a kafa wani ofis wanda in za ka seta intanet sai ka je ka sai fom ka cike kuma a ofis ɗin a tabbata ka ba da kyakkyawan adres naka yadda in an ga kana yaɗa baɗala a rufe shafin ka kawai sako daga naf-naf nafnaf y nafi'u kaladi hassan ishaya ya ce yau da gobe idan ana so a magance wannan matsalar to a ganina abu biyu ne za a yi Na ɗaya iyaye dole ne su sa ma 'ya'yansu ido, na biyu masana su tabbatar sun toshe duk hanyoyin da ake tura waɗannan abubuwa. Na gode a tashi lafiya. Yau da gobe, hakika wannan lamarin sai gwamnati ta ba da gudunmawa wajen hana waɗansu amfani da kafofin sada zumunta da kuma shafin intanet domin kuwa waɗansu ta nan ne suke amfani wajen lalatar da tarbiyyar yara sako daga muhammad mai turare gwadabawa sokoto sai ado turaki askira ya ce yau da gobe ni a ganina wajibi ne ga iyaye dukkansu biyu su tsaya kai da fata wajen ganin sun ba wa 'ya'yansu tarbiyya ta gari tun kafin yaran nasu su fara amfani da wayar salula domin masu iya magana suna cewa da safe ake kama fara Assalamu alaikum VOA Hausa, hakika akwai damammaki da kuma rawa da masana za su taka don magance baɗala a intanet. Wannan buri zai cika ne ta hanyar samar da wasu shafuka a intanet ɗin wanda aikinsu kaɗai zai ta'allaka ne ga wayar da kai akan yaɗa baɗala a yanar gizo. Sako daga Abubakar Ibrahim Gama, Kano, Najeriya. Sakon ƙarshe na shafin Facebook ɗin. Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce yau da gobe a gaskiya saka jin tsoron Allah a cikin zukatan masu amfani da salula da kuma intanet tare da tuna cewa za a koma gaban Allah domin karɓar sakamakon ayyukan da muka gudanar ne kawai zai kawo ƙarshen wannan matsala. Yanzu kuma idan muka leƙa shafin Twitter at Aisha underscore Yarima One ta ce at VOA Hausa yau da gobe ni dai nawa ganin a yi musu addu'a da kuma wa'azi domin addu'a yana sauya halaye halayen ɗan adam sai na ƙarshe a twitter ɗin ya ce at ahmad underscore bajoga at voa hausa babban abin da ya kamata a yi shine masana su mai da hankalinsu kan illolin wannan abu To kafin mu ci gaba ku saurari wannan waka ta Suhaima da Ziriams akan illoli da kuma sharrin wayar zamani. Yo, yo, yo, duk ku zo ku ji zance zan faɗa, babies ku taho ku ji zan faɗa, guys ku taho sai na faɗa, don wayar tana da abin faɗa, waya ta sa ciki na ya kaɗa, saboda soyayya ta hada kuma ta raba ta hankala kai zumuncin nesa ta har hada waya tana da compatibility na furta is a reality internet of da ability tana rugurguce morality wasu wayarsu har da senility su haima ta faɗa ni na fada. kai wannan abin ba tsari yan mata gami da samari sun mai sheta. To masu saurare yanzu kuma lokaci ne na tattaunawa kai tsaye da Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki na sashen ilimin nazarin halayya da zamantakewar bil'adam a Jami'ar Bayero ta Kano. Za mu tattauna ne yau akan hanyoyin da za a bi a hita daga cikin wannan matsala ta yada batsa da tsiraici ta wayoyin salula da kuma intanet wadda ta zama ruwan dare ga matasa da ma wasu manyan.

Malam Dr. Eh, Profesa eh. Alhaji Abdullahi Madaki. <laughs> Eh, haka nake ga a ce Malam Alhaji Dr. Profesa na ce ah, wani abu sai a Najeriya. <laughs> Yawa to kamar da muka shaida masu saurare. a makon da ya gabata mun tattauna akan wannan batu kuma ka yi bayani sosai akan dalilan da ke kawo wannan matsala. har muka ce yau idan Allah ya nuna mana za mu zo mu duba yadda za a samu mahita daga wannan amma ka mu yi tambaya ko Usman ko Jamila ga Hashimu tafi da a mm. Facebook ya gaskiya lamuran sun wuce duk tunanin mai tunani don lamuran ba su tsaya akan matasa ba har magidanta akan samu hakan tare da su toha magidanta eh, ne Sai Murtala Ya'u ya ce hakika wannan kalubale ne kwarai musamman ma ga iyaye kan 'ya'yansu. Yanzu ya zama ruwan dare yadda matasa ke saka hotunan batsa cikin wayoyinsu su kalla kuma suna yada shi tsakaninsu da abokansu. Dole ne iyaye su sa idanunsu a kan 'ya'yansu da ba su tarbiyya don guje ma waɗannan ɗabi'u da ba su da kyau. Tunda dai menene eh tun da dai hana riƙe waya a wannan zamanin zai yi matukar wahala ko kuma ma in ce ba zai yiwu ba to hmm. dakta hmm. haka rajiya hmm. eh, to ni ta inda nake kallon abun zan iya cewa matakai da za a ɗauka don rage wannan matsala ta yaduwar ah, faɗala tsakanin al'ummar mu musamman ta yin amfani da wayoyin hannu zai ya kasu kashi biyu akwai mataki na hanawa ko mm. a ce mataki na kariya akwai kuma mataki na hanawa mataki na kariya shine matakan shi kuma na da yawa ya hada da matakan da za a iya dauka wanda za su hana cewa waɗanda ba su shiga ba kar su shiga to waɗannan kuma su suke da muhimmanci musamman a halin da muke ciki yanzu kafin mu zo kan matakan da za a ɗauka a hana abin da nake nufi a nan shine matakai na kariya na farko dai tun da matsalar ta faru ta wanzu ta girma ta kai wani mataki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya kamata a ce an samu wani yanayi da za a ce akwai wasu mutane waɗanda suke masana ne kan yanar gizo hmm. gaba ɗaya ma da tauraron ɗan adam waɗanda za su dinga bibiyar halayyar al'ummarmu da ababuwan da suke yi idan suna amfani da wayoyin hannun musamman idan suna kan yanar gizo yadda za a ringa samu ana ƙoƙari ana ban sun yi da zan fassara editin ba amma a ringa editin duk abubuwan mu'amalolin da mutane suke yi. Facewa kenan. Na. Eh, idan so kasance za su iya zama wani abu da ba shi da kyau a al'adance da addinance to waɗannan masanan waɗanda suka sanya yanar gizo take aiki su fito da wasu hanyoyi da za su taimaka wa al'umma da za su taimaka wa ƙasa da za su taimaka wa duniya ma baki ɗaya a ringa bibiya ana hana waɗannan abubuwan yadda matasan za su fahimci cewa duk yadda suka so su yi amfani da yanar gizon musamman wajen yaɗa wasu halayya marasa kyau to ba ba to wannan zai taimaka mana kwarai da gaske abu na biyu wanda shi ba mataki ne na na hanawa ne. iyaye da al'umma gaba ɗaya ya kasance abin da yake gabanmu mai da hankali kan tarbiyyar mu. mai da hankali kan ilimi ne amfanarwa ingantacce ga al'ummarmu a mai da hankali kan samar da abubuwan da za su zama masu amfanar da al'ummar a yanzu da waɗanda kuma za amfanar da su a gaba musamman ta yin amfani da wurin hannu wanda da kuma yanar gizo gizo da zai sa a ɗauke hankulan mutane ba don kuma sai don abin ya fito karara a fili a ƙasar nan musamman al'ummar mu za ki ga cewa wannan matsalar ta baɗala ta yin amfani da hanyar yanar gizo-gizo da wayar hannu ba mm-hmm. kan matasa kamar yadda na ji wani wanda ya aiko muku saƙo yana magana ba ta nan kawai ta tsaya ba kan mm. al'umma ne gaba ɗaya ma'aurata maza da mata suna cikin wani al'amari in ga abu wanda za a ce sai an shigo da tarbiyya ciki sai an shigo da ilimi ciki sai an shigo da tabbatar da cewa al'umma ya zamana suna yin abubuwan da za su zamana za ta amfanar da su a yanzu za kuma da amfanar da al'umma a gaba to mm. wannan in aka ɗauki waɗannan matakai musamman ta yin amfani da za mu ce ƙwararru ta hanyar waɗanda kan information technology mm-hmm. za su taimaka mana ta yi bin bibiyar kan waɗannan abubuwan to za su taimaka da abubuwan sun idan muka zo kan matakai na hanawa kuma na yau wani hanawa kuma mm. wancan na kariya ne an kare kamar prevention nake so na nake da control mm. wancan na prevention ne na faɗa in an yi shi to je tabbata mun rage domin maimakon a bar abin sakaka kawai ba tsari a ce ba censorship watakila ba zai da ta yawa ba a tacewa to zamana akwai wasu dakaru da aka ajiye waɗanda za su dinga tace ɗabi'un al'umma musamman ta yin amfani da yanar gizo nan zai taimaka mana hmm. idan muka zo kan mataki na biyun da nake magana wanda shi kuma na hanawa ne wanda a turanci ake cewa control measures to su kuma wannan inda mun ga abin ya faru shi ma yanzu ina nan yana faruwa to ya kamata idan aka fito da waɗancan matakan na kariya a shigo da su ta yanda lokaci guda za su dakatar duk wanda suke iya yin wannan batsala marasa ke ta yin hanyar yanar gizo gizo ya zama ba za su samu damar tura abubuwan da za su tura ba. Hmm. Na farko kenan na biyu sai iyaye sai al'umma gaba daya maza da mata yara da manya sun mai da hankali kan cewa yanar gizo dauke ta wata aba wanda za su yi amfani da ita ta haifar musu da ɗa mai ido al'amuransu na rayuwa. Mm. da nuna musu abubuwa wanda zai zama suna za su amfani da su a cikin al'amuransu na duniya kuma ma watakila har da lahirar su ba don ko ba ya danganta da irin mu'amalar da kai da ita ita wannan kuma in kika bibiya sai kika to za a koma kan ita ma tarbiyya ne da da ilimi ne da kuma wayar da kai dan al'ummar su fahimci me duniya take ciki me duniya ta sa gaba me ya kamata a yi menene mai amfanarwa menene mara amfanarwa me yake lalata al'umma me yake bata tarbiyya me yake lalata addini me zai sa a ci gaba me ya kamata a mai da hankali duk lokacin da ya kasance mun ɗauki waɗannan abubuwan da muhimmanci to in Allah ya yarda za ki ga abin duk da muke nema na rage waɗannan matsaloli za su za su ragu a a cikin al'amuran mm. amma kamar yadda mutane da yawa waɗanda suka aiko muku da saƙonni suka faɗa matsalar ta kai wani mataki da matasa da ma'aurata suna cikin hmm. To kamata ya a ce kuma gaba ɗaya a dawo a kafin ta nasu amma duk waɗannan matakan kamar da na faɗa a baya ba masu yiwuwa ba ne idan ba a fito da hanyoyin da za a iya dinga tace ma'amaloli da harkoki da al'umma suke yi ta yanar gizo gizo ta yin amfani da wayar hannu ba. Hmm. Wani ya yi magana mai kyau da yake hannun rike wayar hannu wani abu ne da za a iya cewa da kamar wuya a zamani irin na yanzu hmm. amma ya kama dama ba lalle ne a ce a daina rike wayar hannu ba amma kuma yana da kyau a san wanda ya rike wayar hannu ne yake da ita ba kuma lalle ne a ce uba ko uwa ko wani wa ko wani babba a cikin al'umma sai ya san wani da yake rike da waya ne yake da ita ba amma idan aka yi zamana wasu tsare-tsare ne a cikin yanar gizo-gizon da kanta wanda za ta dinga tacewa shi yasa dole sai mun tunanin ya kwararru ya shigo ciki kwararru wanda suka san menene yanar gizo-gizo ya take aiki ya yi kamata a tace ta me ya kamata a bari ya shiga cikin al'umma menene bai kamata a bari ba tun lokacin da aka ce muna da wannan tsare-tsaren don Allah ya yarda wajen cikin takaitaccen lokaci za a samu hanyoyi da za su sa matsalar ta ragu kuma waɗanda suke da niyyar su shiga ma za su ba su samu hanya ba kuma wanda suke cikin already suna ciki za su ga cewa lamarin ya zo sun rasa yadda za su yi kuma dole ka hakura ko ka hmm. bari ne kai abin da amfani a rayuwarka ko kuma ba za a bari kai abin da za ka ɓata tarbiyyar kama ma da wani abu ne wanda yake kama da mutum bai san menene zai amfane shi ba menene zai amfani waninsa ba me ya kamata na yi me ya kamata mu yi gaba daya menene ya ga mu to kamar haka ne mm. menene ya mu gaba mm. idan tun da haka ne to dole a fito da waɗannan hanyoyin ta hanyar kwararru. wannan ita ce hanya sahihiya wanda za ta mm. nuna mana a yadda ya kamata da bi mu gyara yanda matasa da ma'aurata ma gaba ɗaya suke shiga wannan baɗala ta yaɗa wasu halayya marasa kyau ta yin amfani da wayar hannu a yanar gizo-gizo musamman a wannan sashi na wannan ƙasar tamu baki ɗaya. Mm, Yawwa, dokta Usman yana da tambaya amma kan nan ga Abubakar Gaja Jalingo yana biye da mu a Facebook ya rubuto na abu mai tada hankali. ya ce abin sai dai mu roƙi Allah ya kiyaye mu kuma ya kare mu daga ah. sharrin da ke tattare da bala'o'in da ke cikin intanet musamman ɓangaren baɗala da makamantansu. ya ce yanzu haka akwai virus da ke yawo da manhajar baɗala cikin wayoyin salularmu ba tare da mun sani ba kamar pornhub da kuma porn club waɗannan manhajoji sukan shiga wayoyinmu a yayin da muke amfani da yanar gizo duk wani antivirus da wuya ya iya hidda shi nan take waɗannan manhajoji suna ɗauke da bidiyoyi iri-iri na baɗala. Don haka ina bai wa iyayenmu shawara cewa su daina barin 'ya'yansu da basu mallaki hankalinsu ba wajen mallakar wayoyin salula kirar komai da ruwanka wato smartphone. Eh. To. Wannan magana na da kyau hajiya. Shi yasa duk yadda ka kai idan baka shigar da ƙwararru cikin yin abin matakan da ya kamata ka ɗauka kan hana barin waɗannan abubuwan su cikin al'umma ba za ka iya ba mm. domin idan kana da matakan da za ka ɗauka ka hana wani abu wasu abubuwan inda aka ce yanar gizo gizo ce bayanan suna nan ne yadda ka soma wani lokaci ba sai ka ba kana buɗewa a dai ga an tura ba za ma ka san daga ina abin yake ba wani lokaci mm. to shi yasa ƙwararrun suke da amfani don tabbatar da tace duk wani abu da ake ganin zai bada tarbiyya ko addinin al'umma a yankin da suke ko a sashen da suke ko a kasashen da suke ba a tabbatar ba a bari ya shiga wurinsu ba saboda su a wurinsu wani abu ne mara kyau kuma ba sauke shi wani abu da zai kara musu wani abu na zaman duniya da zai wayar musu da kai kan wani abu mai kyau ba wannan magana haka take su ba ma wai rike waya ta smartphone ba ita kan hawa ya yanar gizo gizon ai a nan matsalar take in dai hmm. yaro zai hau ko yarinya za ta ko mutum zai hau akwai lokacin da ba sai kana da smartphone ba aiboyoyi da yawa sukan yi intanet sukan iya hawa yanar gizo gizo mm. akwai abubuwan da zaka gani ba su da kyau na bata ne waɗanda wayoyin ne ko saboda kawai kawo yanar gizo gizo ya zama na ana yaɗa su kuma kai wataƙila ba dama ka iya sanin yadda za ka yi ka hana ba to daga nan wasu ke mm. ɗaukar ɗabi'un suna ganin kamar ai ga ma wani abu na in ka buɗe za ka iya ganin kaza za ka iya ganin kaza za ka iya ganin kaza to aka yi rashin sa'a ta game da mutumin ko ya nuna take da karancin ilimi ko tarbiyya ko sanin ya kamata ko sanin kai ma to sai shiga daga nan an dore kuma al'amuran sun ci gaba Allah ya kiyaye to ina son ne ni tambayi ka wannan taku ce ku malaman jami'o'i da kuma iyaye koyaushe matsala ta taso ana son a shawo kan matasa akan abin da ke damunsu ko kuma suke yin wani abu da bai kamata ba iyaye su dau tsabga malaman makaranta ku lakcarori ku ta muzurai sai ka ga ba ku jawo <laughs> yaran ma matasa a jiki ba ko kuma iyaye ba su jawo su a jiki ba sai ka ga amma kuma ana eh. son su bar wani abu saboda haka karshe sai matashin ya bar wannan abin saboda yana tsoron babansa fuskas baban shi ko kuma yana tsoron malamin sa kar ya ce kaza amma idan na ɓoye a ɗaki na daga ni sai ni sai in yi abin da na ga dama shin a ina matsalar take ya za a yi mu cewa yadda ya kamata mu nuna matasa wannan abin kai zai cutar ba wai ni ne ba na so ka yi ba kai din ne bai mm. kamata ka yi ba saboda zai cutar da kai shi ne yasa mm. malam mm. shi ne ya sa duk wata matsala a cikin al'umma a nazari na halayya ɗan adam ba ta zama a ce matsala ce ta wani mutum ɗaya ko wani sashen rukunin al'umma shi ya sa ake cewa idan matsala ta zo da ni da kai da mu da su kowa yana da haƙƙi kuma da rawar da zai taka mm. iyaye su taka malamai su taka amma mafi yawan lokuta lokacin da zaka ji ana cewa iyaye su yi kaza iyaye su yi kaza iyaye su yi kaza ba wani abu bane illa face ana kallon yanayin tarbiyyar da ka ba ɗanka yana yaro yana da tasiri akan dabi'un da zai tashi da su ya ma'amala da su a duk inda ya tsinci kansa hmm. kafin ya san malami iyaye ya sani to shi ne yasa zaka ji ana a musu shi yasa ba bature ma su charity begins at home ba don kuma sai ana ganin nan ne mataki na farko bayan an haife ka haƙƙi ne da nauyi a kan iyayenka su tabbatar sun tarbiyyantar da kai sun kuma baka ilimin ingantacce wanda mai amfani a gare ka za kuma yi amfanar da wasu al'umma kuma amma wannan ba wai yana kore irin rawar da ba ma malamai ba duk wani sashe na al'umma da za su taka don tabbatar da cewa ɗabi'un al'umma tarbiyyarsu iliminsu eh, komai nasu da ya kamata su yi sun bi shi ta hanyar da ya kamata su sake a al'adance da addinance da kuma ɗabi'ance kamar yadda tsarin rayuwarsu ya tanadar musu a inda suke. To mm. kowa yana da rawar da zai taka kuma ba wanda za a ce ya fito daga cikin ba taka wata rawar gani da zai sa a haifar da al'umma ingantacciya a ko'ina a duniya mm. kowa ɗan yana daga ciki kuma kowa akwai abin da ya kamata a ce ya ba da gudunmawa a kai. Yawwa, Dakta Jamila na ta na da wani muhimmin bayani amma ga wani da ke biye da mu a Facebook Tarauni Kano. Kuna ji? Ku saurara da kyau. Ya ce mahi akasarin mata da ke tura tsiraici saboda kuɗi ne ba wani abu ba. Namiji kuma zai so ya ga jikin mace ba kaya. maganar wai mm. mutane su daina rike babbar waya saboda yadda tsiraici saboda yadda tsiraici ke yaduwa wannan maganar banza ce kawai Allah oh. ya shirya amma gwamnati ba za ta iya yin haka ba kuma mu eh. sa doka kamar Saudiya wannan ba zai yiwu ba saboda Najeriya eh. daban Saudiya daban ta raunukan eh, mm. gaskiya gaskiya to kaji abin da Bakari ce a can na ji amma dai magana dai dole mu koma kan shigo da kwararru wanda suka sanya yanar gizo gizo take aiki mm. ya kamata su fito mana da hanyoyin da ya kamata mu bi don tantance wannan mm. magana da magana ce mai kyau don hana ta din da hana yin wannan da hana rike wayoyi masu amfani da yanar gizo gizo kwarai wani abu ne da kamar wuya amma mm. idan aka ce kwararru ne ita yanar gizo gizon da zaka shiga ko zaka hau an sa wasu dirkoki da za su hana ka yin wasu abubuwa waɗanda na baɗala ne ko in ba an taimakawa al'umma Wani duk wanda yake so yi ma zai ga ba zai iya samu ba in zo ka kake gani ba za ka gani ba idan ka tura ma ba zai je ba idan an turo maka ba zai zo ba idan ka za ka samu ba za ka samu ba daga nan watakila ra'ayinka sai ya karkata kan wannan abun ba zai yi ba sai kuma ka koma kan wani abu da wata zai amfane ka ya mm. amfanar da wasu. Mm. Mm. To dokta gaskiya wannan maganar ta haka haka take saboda ko gwamnatin Amurka ma yanda suka fara shawo kan wannan lamarin suka shigar da masana ne kwararru cikin harkar kamar yanzu a ce Ministry of Communications na Nigeria sai da suka hada da matasan da suka san kan waɗannan wayoyin saboda a kullun canzawa suke kuma mutanen da suke yin aiki a irin waɗannan ministry din su ba ba, ba irin sun jima jima a nan ba su san yadda technology din yake ba yanzu suka shigar da su haka kuma ministry of education suka shigar da su yadda za a tsara wajen koyar da yara mm. yanzu za ka ga cewa a makarantar ma a primary school ana koyar da yara mm. yadda za su rika amfani da waɗannan abubuwa mm. har ma a babba su kuma irin waɗannan na'urorin sosai yawa ana magana kamar a shigo eh, da manhaja eh wanda za ta dinga koya wa mutum tun daga mataki na ilimin primary yawa ya zai yi amfani da wayar hannu me ya kamata ka dinga yi da shi wataƙila ana gina tarbiyyarsa kan amfani da waya. Kwarai, yawa. Kasashe irin naku ba ilin namu ba ne. Sosai. nan kawai mutum zai je ke waya wani lokaci wani ne zai koya maka ya nuna maka da abin da za ka yi dama magana ce ta wajen magana ce ta Facebook magana ce ta duk wata abubuwa. Dakta lokaci lokaci ga Juli ta Juli ta daga hannu eh, Juli na daga mana hannu Dakta mun gode sosai muna godiya sosai masu iya magana dai na cewa gyara kayanka. ka zama sauke Yawwa yawwa mu hmm. sako ne mun isar da fatan Allah ya shirye mu baki daya. Amin. Masu saurari iyakacin shirin kenan dakta mun gode yanzu a madadin Jamila Usman da julelas Gresham da Tian Wan Halima Jumar ke sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu gobe ranar matasa ta duniya Allah da zamu zo da shiri na musamman.